to wannan jirgi yana da muhimmanci kwarai da gaske al'amuran da muke na yau da kullum aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da shi ake shiga na maganin tsaro a ƙasar nan wannan jirgi lallai yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasu su ba su da wannan abubuwan da suke da shi to shi sa muke muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro tsaro na ƙasa in ka duba west africa gaba ɗaya duk wani fitina da ta taso najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai daɗa mana eh, ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare ƙasashenmu ba ma najeriya ba bata sauran wurare a baya an san cewar rundunar sojin sama ta najeriya tana fama da ƙarancin jiragen yaƙi musamman a wancan shekaru lokacin da 'yan boko haram suke rawa gaban gaban hamsin yanzu ya labarin yake to yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaki irin yanzu ba amma duk da haka babu ƙasa a duniya da take da duk jirgin da take so abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta za zaka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Eh, Air Marshal Sadiq Abubakar. Ta yaya za fuskanci wannan hada-hada? Tambayar kenan da naiwa daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin saman Najeriya, eh, Air Vice Marshal Kumbu Adesanya. It's essentially a draft contract agreement which the Nigerian Air Force official. Yarjejeniyar yadda za a aiwatar da kungiyar sayo jiragen yakin da jami'an rundunar sojin saman Najeriya da mata su na Amurka za su yi nazarinta ko a yi gyare-gyare ko a amince kafin dai ƙarshen watan Fabrairu shekara ta dubu 2018 rundunar sojin saman Najeriya za ta sanya hannu akan wannan yarjejeniya sannan a biya kuɗin kana sai a fara kera jiragen yakin samfurin A29 Super Tucano. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.